a yayin da kungiyoyin na masu bakkala na biyu suke da shugabanni a kasar nan haka suke da shugabanni a jihohin kasar nan kuma kungiyoyin sun hada bangare uku bangaren kudu da bangaren gurmada da kuma bangaren jamus a jihar kano kungiyar ta gurmada ta masu kallon dambe shi nadin sabon shugaba na bangaren gurmada al salihu gadagi shine sabon shugaban da aka nada a jihar kano ku biyo mu domin jin yadda ta kaya tsakanin firanmu da sabon shugaban na gurmada al salihu gadagi abinda yake kawo mu gidan dambe wasan gargajiya duk raha ce take kawo za ga da kudu da arewa da gura mada za ga mun je kallo tare muke kallo wannan yana wannan bangaren wannan yana bangaren wannan yana wannan bangaren kuma ko ina da shugabanci dan ni wanda ka faɗa ma ni ban ma san shi ba eh ban san shi ba dan yanzu in ka ce min gashi ma ni ban gan shi ba to kaga a matsayina na wanda nake supporting din mada shine naga ina da dama tunda ai dama ce in ba ka da dama ai ba za ka zo ka ce za ka yi abu ba dama ce na ce in zama shugaban gura mada na cikin garin kano shi ne don gobe ma za a ga shaida gobe sai na nuna ma ita haka shaida sai na nuna ma ita certificate dina na ciyaman na gura mada na kano state daga national sama kenan kololuwa maka ni shugaban nasu ma ban san shi ba na kano wanda kake faɗi ni ban san shi ba dan yanzu in ka ce min gashi na daɗa maimaita ma ni ba zan ce ma na san shi ba to amma abu ne na dama tunda dan raha ce take kawo mu gurin nan kaga mutum yana da dama idan kana supporting ɗin wani abu inda kake to ya kamata ka zo ka nemi shugabanci a ciki saboda kana da bukatar ka kawo wannan bangaren naka ci gaba yauwa an dade ana wannan shugabanci a jihar eh kace kuma kai baka san shi ba ban san shi wasu kurakurai da kuma ga ana yi ne wanda kake so ka shiga yanzu ka gyara eh bangaren mada eh kuma menene ka kai kake ganin kana sha'awar ka zama wata kan zama da nake da mutanen kudu da mutanen arewa ina ganin yadda suke da tsarin shugabancinsu ni kuma inda nake supporting kullum in zan shigo gidan nan a bangaren mada nake kullum zan shigo kaga ban san shugaba ba to sai ya zamantana ni ma ine musu ƙoƙarin in zama shugaba nasa saboda in kawo musu ci gaban da kudu da arewa suke kawo wa nasu shine dalili na me burin ka me kake so ka kawo na ci gaba a bangaren gurmada jihar eh buri na abin da isa a jihar Kano gurmada shugabanci ana ci baya saboda babu shugabanci don haka kaga shugabanci ana da buƙatar kulawa yau da gobe akwai abin da ciyaman ɗin gidan kallo gidan wasa zai iya musu akwai kuma abin da shugabanci zai iya musu wanda Koda national in sun yi magana da wa za su yi magana kaga duk ɗan wasa wanda zai baro garinsa za ga ɗan dambe in ya zo gwaramada maɗa za ga ba mu da yawa a kano supporter ba mu da yawa a kano sannan in sun tashi gurin wa za su je bayan ciyaman ɗinsu na gidan wasa to in sun tashi kuma ciyaman na sapota ko na kungiyar su gurin wa za su je kaga ba su da shi to dan haka za su samu wani rauni ta wani abu ni kuma dalili da yasa zama da nake da mutanen arewatawa da kudawa saboda ina ganin yadda suke ma'amala da 'yan wasansu bayan wani abu da shugabanci na ciyaman ɗin gidan ike yi musu sannan kuma suna zuwa su bibi shugabanninsu da su yi musu wani abu kaga mutum zai samu abu guda biyu ko ba haka ba zai samu ci gaba baka da lafiya ta wani abu ko kuma dan abin da aka baka wanda na gidan bai taka kara karya ba kaga in ka zo gurin uban gidanka zaka iya samun dan wani abu kaga ka hada tunda ba a garin ka kake ba sannan zaka ga arewa da kudu suna bibiyar ciyaman din gidan ma akan irin yan wasan su aina suke kwanciya aina suke zama ko ba haka ba saboda in aka zo an ce ka zo to ka zo kai gura ma waye ka?" in ka tashi ma kai kara ko ta ciyaman bai ma wani abu ma wa ma za ka gaya ballanta na in nemi man din tunda in man din shi dan wasa bai iyo ciyaman magana ba kaga ai shi ciyaman zai iya samun damar da zai iyo ciyaman magana saboda mu kawo ci gaba a bangaren gurama da muna ci baya a shugabanci to don haka na tsaya a matsayina na ciyaman dan gurama da a yanzu ina da jaddada maka gobe na ce za ga sabon za ga certificate dina saboda zan kawo musu ci gaba insha Allah yanzu kamar yadda muka ga maka akwai shugaba na kasa na gurbata eh ya kashi an kare eh akwai irin su Alhaji eh. Sadiq Dakin Gari eh akwai irin su Alhaji ah, eh irin su da sauran manya-manyan shugabannin gurma eh na ƙasa na kasa eh sun san da wannan shugabancin na jihar Kano ko ba su sani ba yau za su sani yau za su sani yau za su sani ai ai Kano daban amma can national chairman gabaki ɗaya ta sani kololuwa inda za ta iya sanarwa da kowa eh, ba a can jijiyar gabaki ɗaya national ta ƙasa eh, national ɗin ta ƙasa eh. ko ba haka ba national ta sani ko ba haka ba nan kuma shugabanci ne nake nema na kano a matsayina na chairman na kano state nake ma magana an naɗa na yi ai tuni na mai to ban ga abokin hamayya ba wanda zamu eh ai tun da na gobe za ga takarda ai ai za mu so mu ji wanda ya nada ka eh matsayin ka na shugaba wanda aka nada wa ya naɗa ka gobe za ka gani ai gobe za ka gani a matsayina na chairman na gura mada na Kano state saboda a yanzu da baki na gaya maka amma me in an nada nin sai da shi da ai eh, sai da certificate yanzu in na ce maka insha Allah za ka ganshi saboda ai yanzu in na gaya maka baka ga certificate ba kaga da baki na gaya maka ai zancen ya zama babu shaida a gadagi kai dan wani jiha ne a ni dan jihar Kano ne cikakken jihar Kano za mu iya cewa eh, guruma da sun fi yawa a birnin Kebbi Kebbi Sokoto Zamfara eh ya aka kasance kanka a guruma da bayan kai dan jihar Kano dan jihar Kano wallahi ina ra'ayin su ne saboda ne su ne mun dambe da nake da buƙatar gani ina samun nishaɗi a irin wasansu saboda su in sun tayi saboda mai aika san mutum a ce ya gaji abu na sani, to don haka da wanda izo itara za ga sun zama ba daidai ba yanzu garagi eh. ya kake kallon shugabancin gurma da na ƙasa eh. tsarin da suke tafiyawa ya yi maka ko kuma kana gana akwai gyara za mu bibiye su a yanzu daga kano miki inda wani abu kuma tunda za mu ɗaga ai daga kanan ba wai nan muka tsaya ba ai ai shi wannan shugabancin wai ba daga kano muka tsaya ba in muka fara daga kano sai kuma ina sai sama za a ji mu ne duk ko ina sai an ji mu ai ok wato na ka kamar eh. ma nan gaba so ka a'a to ai ci gaba ake da bukata kawai ai shi aka ce kana neman shugabanci to a'a wannan shugabancin da yake yi baya kawo ci gaba kai kuma kana ganin za ka kawo ci gaba kaga sai a danna eh sai a danna za ka gyara a jihar Kano barin cewa eh, ka dauki hanya ka gyara eh. a matsayin ka wanda ke ganin kai ne shugaba ni ne shugaba ka dinka fade ka rinka fade ni ne shugaba ni ne shugaba kar ma kai wani dardar eh. ni ne shugaba ka rinka fade to yanzu ka sauke wancan kenan a'a to wa igan shi abin da ka gani shi za ka yi magana abin da baka gani ba kuma ba za ka yi magana a kansa ba abin da ka gani da shi za ka yi magana ba gani ba ni ne ciyaman na gora da kano state eh, to bibi da karshe abu na karshe eh, wannan eh, gadagi abu na karshe me za ka ce wani shawara za ka bawa bangaren gurma da najeriya gaba daya yawa to alhamdulillah alhamdulillah duk sapota namu na gora da shugabanninmu na sama wa'inda suka riga mu zuwa bangaren da mu da muka zo ɓangaren yanzu ina mai ba da shawara mai addu'a kuma mu kula da 'yan wasanmu bayan shugaban gida shine saboda ita dambe abin da take da bukata idan mai gidan wasa ya kula da 'yan wasa haka iyayen gida ma su kula da 'yan wasa kaga ɗan dambe shi yasa in izo zai zauna saboda matsalar da muke samu a kano in dan damban mu yau izo ɗaya biyu uku rana ta hudu ne masa za ka yi karasa saboda babu kulawa guda biyu kulawa guda biyu to kulawa guda biyu eh da kulawan mai gida na wasa da kuma kulawar sapota kaga zai samu kulawa ko ba haka ba shine kaga zai samu karfin zama a garin ko ba haka ba saboda akwai abun da ciyaman ɗin gida iya ƙoƙarinsa da iya mai iya nasa akwai kuma shugaba na ƙungiya na ciyaman na kano state ni kenan akwai kuma nima kulawar da za mu bibiya ta cikin abokananmu wanda wannan matsala ta jihar Kano ma eh. ba matsala ce ta waje ba wato ku da kuke goye shugaba shugabannin gurma da jihar Kano eh. ku kuka san matsalar ku dan haka ku ya kamata a ce kuna da shugaba a kashin kanku yawa ni na hangota ni ni ne ni ne ni na hangota ni na hango matsala yana ci min kashi alaji alaji dan wasa na zai zo kwana ɗaya kwana biyu ka nema ka rasa saboda kudin abinci da za a washe da dan kudin gurin kwanciyarsa na shugabanci ba zai mar ba in dan dambe na faɗi dambe shikenan fa yayi ya faɗi ko ya bige in an kewaya da shi bai da wani abu waye zai washe wani abu to ina supporter ma to amma mu ta dalilin mu a matsayin mu na shugaba yanzu wanda yake arewa ko wanda ike kudu to zai ta dalili na ni a matsayina na ciyaman na gura maɗa, ta dalili na wani zai yi wa dan wasa na wani abu kaga ai da abokan na ne ai ai da abokan na ne ai waɗanda suke kudu ko waɗanda suke arewa da abokan na ne kuma tare da su nake zama kaga ta dalili na za su iya wa dan gura maɗa wani abu ba an samu ci gaba ba da an yi amma yanzu za a yi sosai ma kuwa ina gaya maka sosai ma kuwa ai yanzu za su ga ci gaba su kansu ai mun musu bayani ko ba haka mun musu bayani in dan dambe ya bige dan gura da ya bige ko wani bakude ko ba are in an kewaya da shi nawa yake samu waye zai bashi wani abu ba wanda zai bashi wani abu amma me ni ta dalili na wa'annan da suke ba da wani abun da dan dambe yake ƙara jin ƙarfin jiki tare na da sai ga sun bashi yanzu a matsayina na ciyaman wasu ma yanzu kaga transfer ma zan karba in ma baka labari yanzu zan karbi transfer daga kudu daga arewan an bata ma rai an bata ma to zaka da bangare na saboda za a share ma hawaye wato ka daura ta sayan ma yan wasa ke da supporter ni yanzu nan rinka yin cinikin dan wasa a matsayina na ciyaman na ma ni zan dinka yin cinikin dan wasa in naga dan wasan saboda ci gaba nake son kawo mata sau nake mu zama in mun zo Kano kaga yadda kake ganin arewa da kudu a cike to kaga gura maɗa a cike saboda Kano ta yi daɗi an samu shugabanci mai kyau to ga dagi mm. samun shugaban gura maɗa mun gode da wannan lokaci to bara jima da sauran bayani in ba gura maɗa a cikin garin Kano ba a wasan naira dubu ɗaya na ran Lahadi sai gura maɗa sun zo ake yin wasan naira dubu ran Lahadi gate amma gura ma da suka tafi to sai dai a ɗari biyar biyar to amma yanzu mu kama ta ci gaba ɗan damban mu za ka gan su karas karas ina gaya maka kai alhaji mun shirya fa eh eh mun gode na gode eh daga sama ta yi muna tsaye